This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis shida ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam sojojin Isra'ila sun kashe mutane a da uku a Gaza yau Alhamis. jami'ai a kudu maso gabashin rasha sun ce wani jirgi da wato hari da jirgi mara matuki na ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai da ke cikin rashar sannan ma'aikatar ilimin afghanistan ta kaddamar da jarabawar shiga jami'a a kusan rabin larura 34 na kasar a yau alhamis ba tare da kasancewar mace ɗaliba ko ɗaya ba to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa A yau ne aka fara zaman kotu dangane da takaddamar da ta taso a kan masarautar Kano bayan da sarkin dawaki babba Aminu babba dan Agundi ya kalubalanci matakin da gwamnatin Kano ta dauka a kan masarautar a baya-bayan nan. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da ministan sadarwar Najeriya Muhammad Idris Malagi inda ya taɓo batun shirin gwamnatin tarayya na samar da motoci masu amfani da iskar gas. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda ya tattauna a kan cutar da tsananin zafi ke haddasawa da kuma hanyoyin ɗaukar matakin kare ta. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama yau Alhamis kan wata makaranta da Majalisar Ɗinkin Duniya ke tafi da ita a yankin tsakiyar Gaza suka kashe mutane a akalla 33. rundunar sojin tsaron isra'ila ta ce mayakan hamas da ke da hannu a harin da aka kai kan isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba na amfani da wannan makarantar a matsayin mabuya da kuma wurin tsara harin ta'addanci ofishin yada labaran hamas ya yi watsi da zargin na isra'ila sannan ya ce sojojin na isra'ila sun aikata abin da ya kira wani babban laifi na rashin imani kan mutanen da aka raba su da muhallansu sannan ya ce 23 daga cikin mamatan mata ne da yara mai magana da yawun rundunar sojin isra'ila laftana kanar fitalana ya gaya ma manema labarai cewa isra'ila ba ta da wata masaniya kan cewa akwai wasu fararen hula cikin waɗanda harin ya ritsa da su jami'ai a kudu maso gabashin rasha yau alhamis sun ce wani hari da jirgi mara matuki na ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai Vasily Golobev, gwamnan yankin, ya faɗi ta kafar Telegram cewa harin ya ritsa da matatar man Novosno Shatin kuma an tsaida aikin da ake yi a wurin a yankin belgorod na rasha gwamna cheskolov galatkov ya ce wani jirgi mara matuki mai tarwatsa kansa a mallakin ukraine ya afka ma wani depo ɗin mai a stari oskal wani harin kuma na jirgi mara matuki ya lalata wurin hada-hadar kayan gona a belgorod a cewar galatkov ma'aikatar tsaron rasha yau alhamis ta ce an cafko wasu jirage marasa matuƙa shida na ukraine a sararin saman belgorod da kuma sha uku a sararin saman crimea da rasha ta mamaye yau alhamis a gabobin ruwan arewacin faransa shugabannin kasashen yamma sun yi hidimar tunawa da shekaru 80 da kaddamar da shirin d na ceto turai daga mamayar turawan nazi suna kuma masu sane yakin da aka kwashe shekaru sama da biyu ana yi a bangaren turan a yanzu biyu bayan mamaye ukraine da rasha ta yi shugaban amurka joe biden da sarki charles na uku na ingila da firaministan canada justin trudeau masu wakiltar manyan kasashen gamayya sun yi jinjina matuƙa masu daukarwar da dubban sojoji suka yi a gaɓoɓin ruwa masu cike da yashi haka zalika a tsaunukan nomandi akasari nesa sama da ƙasashensu inda suka fuskanci barin wuta mai tsanani daga jamus mun tuna da darasin da muka yi ta koyo akai-akai a tsawon karnoni. a dole fa kasashe masu yanci su tashi tsaye su kalubalanci tsarin zalunci tare a cewar sarki charles na uku a dandalin tunawa da rana ita yau na versailles wanda gabar ruwan golf inda sojojin burtaniya suka sauka ke gangaransa. To kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Alhamis ne kotun tarayya da ke Kano ta fara zaman yin muhawara game da takaddamar masarautun Kano. Idan ma sauraro ba su manta ba a watan da ya gabata ne gwamnatin jihar ta sanar da soke masarautun Kano hudu ta kuma sauke sarakuna biyar sannan ta maido da sarki Muhammadu Sanusi Lami da Sanusi na biyu akan karagar mulki. Matakin da sarkin dawaki babba Aminu babba dan Agundi ya kalubalanta a kotu. wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari wanda ya halarci zaman kotun a yau ya yi man karin bayani akan yadda zaman ya kasance To Maryam kotu ta zauna kamar yadda aka tsara da misalin karfe goma sha biyu na tsakar ranar nan ne kuma alkalin ya shigo zauren kotun a daidai lokacin da lauyoyi da dukkanin sauran masu ruwa da tsaki suka halar a zauren kotun kuma nan take aka fara da batun wannan takaddama ta wato sarkin Kano da kuma abubuwan da suka biyo baya. um, kin san shi aminu babba dan agundi wanda yana daga cikin masu zaben sarki a masarautar kano shine ya shigar da wannan kara kuma gabanin haka ma ya sami oda wadda ta ce a dakatar da abubuwan da suka biyo baya na rushe masarautu da naɗa sabon sarki da sauran al'amura da suka jibanci batun rikicinan na masarautar kano har sai ita wannan babbar kotun tarayya ta kano ta saurari wannan kara kuma a wancan lokaci an ayyana cewa kotun za ta zauna ne a ranar uku ga wata wato ranar litinin da ta gabata to kuma kwatsam sai aka waye gari da tashin wato wato yajin aiki na kungiyar kwadago ta kasa baki ɗaya to bayan sun janye ne kuma yau allah cikin ikonsa kotu ta zauna kuma an yi muhawara tsakanin lauyoyi dangane da wasu mangaren gwamnati da majalisar dokoki da wato option attorney general na kano da shugaban majalisar dokoki da aka kai kara su wajen mutum takwas sun bayyana kuma suka nuna cewa ya kamata wannan kotu ke watsi da wannan kara da aka yi domin ba mata da hurumi don zance ake na sarauta ita kuma kotun tarayya a ka'idar dokar ƙasa ba ta da hurumi kan batun sha'ani na masarautu to amma shi lauyan wanda ko kuma lauyin wanda ya gabatar da kara aminu babba da gundi suna cewa a'a ai su fa sun gaban kotu ne da batun an tauye 'yancin shi aminu babba matsayinsa na wato siniya kansila babban dan majalisar sarki a fadar kano kuma ba a tuhume shi da komai ba ba a ce ya yi laifi kaza ba aka rushe masa mukami don haka yana neman 'yancinsa ne a matsayinsa na dan adam ba batun majalisar dokoki tana da hurumi ko ba ta da hurumi ko gwamnan kano yana da hurumi ko ba shi da shi ba so akan wannan dai aka dinga tafka muhawara kuma daga baya har aka je wani hutu na rabin lokaci daga baya aka dawo bayan an ci gaba da muhawara alkali ya saurari dukkanin bangarori sannan sai ce wato ya dage zaman kotu kuma za a saurari za a sake zama akan wannan batu ranar alhamis mai zuwa wato rana ita yau kenan wadda ya daidai da sha uku ga watan wannan wata na yuni idan allah ya kai mu a wannan lokaci ne zai faɗi matsayar kotu shin ko tana da hurumi ko kuma ba ta da hurumi kana daga bisani kuma al'amura da suka rage su biyo baya na ita wannan shari'a zaman zancen zaman da za a yi ranar ita idan allah ya kai mu shine zai fayyace wato abin da zai biyo baya na gaba dangane da wannan shari'a ta takaddamar sarautar kano madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. To Maryam, wani ruwan sama kamar da bakin kwarya mai tafa da iska ya yi kace-kace da garin Tonga na Afirka ta kudu a arewacin KwaZulu-Natal inda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla bakwai. baya ga raba mutane sama da dubu da muhallansu a cewar kafafen yada labaran wurin ruwan sama mai tafa da mahaukaciyar guguwa ɗin ya yi matukar lahani ma garin kuma mazauna wurin sun koma jiya laraba don duba barnar da ta auku otto zando wani mazaunin garin ya ce Wata eh, zando ya ce bayan da na farka na kasa buɗe ƙofa saboda tarkacen ƙarafa daga waje sun wato ƙange ƙofar. bayan da na kawar da tarkacen karafan na leƙa waje sai na ga guguwa na kadawa ga kuma karar aradu da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya sashin hannuna ne kawai ya jike da yake ban fita ba a ƙarshe jami'an ma'aikatar ilimin gwamnatin afghanistan sun kaddamar da jarabawar shiga jami'a a kusan rabin larduna 34 na ƙasar a yau alhamis ba tare da kasancewar mace ko ɗaya ba wanda shekara ta uku kenan a jere da hakan ke faruwa kafin nan hukumar jarrabawar ta ce tana shirin ɗaukar mata akalla 75,000 a jami'o'in gwamnati da ma masu zaman kansu a wannan shekarar tun bayan da ta kafa gwamnati shekaru uku da suka gabata kungiyar taliban mai tsatsauran ra'ayi ta hana 'yan mata da mata masu shekaru goma sha biyu zuwa sama zarce aji shida a makaranta a afghanistan To labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren mu. A ci gaban tattaunawar da tawagar wakilan sashen Hausa na muryar Amurka a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen Aliyu Mustapha ta yi da ministan sadarwar Najeriya Muhammad Idris Malagi. Ministan ya yi ƙarin bayani akan shirin gwamnatin tarayya na samar da motoci masu amfani da iskar gas wato shirin CNG Initiative. Ga tambaya ta gaba da Halima Abdulra'uf ta yi masa. Zai kuma maganar um, presidential CNG initiative wato motocin da ke amfani da iskar gas um, a maimakon wanda ake dogaro kacokan da na man fetur yaya za a rarraba waɗannan motoci ya kai ga mabukatan najeriya mutanen da ke karkara da suke da bukata ko manoma da dai sauransu. To na farko ba ma tun yau gwamnati ta yi wannan magana ba. Shugaban kasa ya yi wannan magana tun watan Oktoba da ta wuce. aka ce za a yi wannan harka na maganan sauya motoci su rika amfani da iskan gas maimakon man fetur um, an ware kuɗi kashi na farko na naira biliyan 100 wanda aka bada za a so wa'annan motoci za a kuma kafa kafa wato cibiyoyin eh, wato sa wannan iskan gas din za a kuma kawo abinda bature ke ce ma conversion kits wato wasu eh, na'urori wanda za a amfani da su idan misali mota kana da pijo ko honda ko wata da a sauya ta koma iskan gas kaga dole akwai wasu 'yan na'urori da za a sa to duka wannan kuɗi eh, naira biliyan ɗari da wani ta ware a kashi na farko kenan za a ci gaba da sa kuɗi a wannan bangaren shi aka sa kuma ka san kin san wato wannan abubuwa ba wai da ita kanta mota mai amfani da iskar gas da kuma wa'annan na'urori ba abu bane kawai suna nan a shago kawai zaka je ka kwaso bane dole sai ka yi oda sai ka yi oda kuma kin san abun gwamnati ne idan misali gwamnati ta ce ta ware kuɗi kaza ba wai ranar kawai za a ce kuɗin suna cikin buhuna bane an tara su dole sai an je ma'aikatan ah, kuɗi ta yi abin da ake ce ma Eh, due process ɗinta na fito da kuɗin waye za a ba kwangilan da za su kawo wannan motoci ya za a yi yaushe za su zo duka sai an to an dan samu dan lokaci ana ana ana wannan to idan motoci suka zo kin tuna shugaban kasa a cikin wannan jawabi da ya tun lokacin cewa makarantu musamman jami'o'i university university za a kai masu wasu sannan kuma ba wai gwamnatin tarayya tana nuna cewa ita ce za ta sayi motocin kawai da za a raba mutane ba da ba abin da ake nihi ba kenan ita gwamnatin tarayya za ta jagoranci wannan wannan tsarin ne ana sa ran ai gwamnatin ogun yanzu magana da ake ai sun yi wannan sun sayo motoci sun ma fara kafin gwamnatin tarayya ta kawo nata suna da kuma conversion centers din nan suna kuma da cibiyoyi na na ba da wannan iskan gas din ah, jihar ogun ta yi nisa ma a cikin wannan wannan tsari sannan jihar borno ita ma ta yi nata kokari a wannan abin da ake son a ce shine ita gwamnati za ta jagoranci abun ne ta taimaka wajen tabbatar da yiwuwan abun ba wai gwamnati ba ce za ta ce so ma kowa motoci a kawo musu domin wai a rarraba a rika amfani da su eh, lalle ne wanda gwamnati ta so za a rarraba su za a rarraba saboda mutane samu shi yasa aka fara da jami'o'i da kuma ma'aikatan gwamnati wanda suke zuwa aiki eh, su koma kullum eh, saboda harkar sufuri wato abin da ke faruwa shine Eh, idan kana amfani da mota misali mai amfani da fetur idan ka zo kuma kana amfani da mota mai amfani da iskar gas za a ga cewa fiye da rabin kuɗin da kake kashewa ka sun koma aljihunka ma'ana ba za in kana kashe naira goma yanzu kila naira biyar kenan za ka haka kenan abu ne mai amfani wannan kuma ya samo tsari ne saboda ana ganin wani moriyar cire tallafin kudin man fetur da aka yi ne akwai kuɗaɗen rara da gwamnati ta yi to wa'annan kuɗaɗen ne ake amfani da su ana sake sawa cikin wannan bangare domin mutanen najeriya samu saukin ah, ah, yau da kullum musamman ma maganan sufuri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 Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar da tsananin zafi ke haddasawa da ake kira da heat stroke a turanci. heat stroke na ɗaya daga cikin cututtukan da ke da alaƙa da zafi wanda tsananin zafi ke haddasawa kuma cutar tana da tsanani tunda ta kan kai ga rasa rai kuma cutar tana aukuwa ne yayin da jiki ya gagara sarrafa zafi ko kuma yayin da zafi ya yawa a cikin jikin ɗan adam hasashe ya nuna cewa a 'yan kwanaki masu zuwa murabba'in rana a ƙasar saudiya zai iya kaiwa maki hamsin na ma'aunin celsius Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da jagoran likitocin da ke kula da alhazan Najeriya Dr. Abbakar Adamu Ismail game da wannan cuta ta heat stroke da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka don kariya, inda ya fara da yi mana bayani game da ta kanta cutar ta heat stroke kamar haka. Heat stroke yanayi ne da yake zuwa lokacin da zafi yayyawa musamman idan ya kai daraja arba'in. a cikin jikin mutum wanda bai wuce so da yawa talatin da bakwai ne ko da wasu ɗigo amma in ya kai arba'in to wannan ya kai ga daraja wacce ake cewa heat stroke sannan yana iya kawo komai har mutuwa ma yana kawo to likita shin menene ma alamomin wannan cuta ta heat stroke alamomi wanda suka fi aka fi ganewa shine mutum zai so majin ƙishi ruwa na makura wanda za ka ji gashi nan ya zo wani kuma ba zai ji ba sai dai ya so majin ya dinga jin ɗan jiri-jiri a'a ɗan jikinsa na ciwo sannan ya dan dinga jin kamar hayyacinsa ya so fita daga jikinsa sai ya so majin jin ciwon kai shi ba ciwon kai ba shi ba ciwon jiki ba shi kuma ba zazzabi ba dan yana zuwa da zazzabi shi ma da kuma tsananin ciwon jiki da tsananin kasala so irin wannan so da yawa sai mutum ya ji a ai lallai gajiya ce ba wai ruwa rashin ruwa ne a jika ya kawo hakan ba to haka sai ya sa sai mutum ya ya manta da shan ruwan sai dinga tunanin ai gajiya ce idan ya je gida zai huta to wani lokaci a haka kawai sai kaga ya zo tashi ko yana zaune kawai sai ya bingire sai ya suma so idan ba a yi wani taimako na gaggawa ba sai ya kawo wani matsala har sai kaga ya shiga koma a haka ma sai kaga mutum an rasa shi kamar suwaye suka fi hatsarin kamuwa da wannan cuta tsakanin shekarun kaman yara wanda suke kasa da shekara biyar da kuma manya wanda suke daga shekara arba'in a najeriya zuwa sama sun fi shiga wani hayyaci a bangaren wannan heat stroke don saboda wanda suke da girma sai ya zama jikinsu ya manyanta hayya kai ga cewa jikin baya jin kishin ruwa yadda ya kamata idan ruwan ya yi kankanci jikin baya gaya wa kwakwalwa cewa ai ruwan ya yi kankanci har ya kai wani munzali da zai iya kashe mutum don saboda jikin akwai tsufa a jikinsa kamar mai masu ciwon siga ne in ciwon sigan ya ci ya ci sannan shekaru suka zo sai mutum sigan shi ya yi ƙasa amma bai sani ba ko kuma sigan shi ta ya yi sama amma baya jin wani alamu to haka shi ma wannan bangaren to irin wa'innan shekarun sai ki ga an samu rashin ruwa a jika to amma har ya kai kamar lita biyu kusan lita biyu da wani abu to amma amma kuma mutum bai ji alaman hakan ba wanda duka duka jikin dan adam yawan jininsa lita biyar ne da digo shida bai wuce haka ba kamar yanzu da ake kasar saudiya yanayin ranar mu da muka saba gani a najeriya ba ɗaya ba ne to shin ya shiga rana sannan kuma da shan ruwan sanyi misali kaga mutum yana rana yana shan ruwan sanyi ko kuma daga ranar sai ya shiga wuri mai sanyi shin wannan zai iya cutar da lafiyar mutum ana son in za ka yi haka ya zama kayi shi sesa sese kada daga rana kwal sai ka shiga inda yake yayi sanyi kau to a haka mutum yana iya masu ma yasa ake son komai shi baina baina saboda haka yana da kyau in za ka yi haka ka soma shiga inda ba shi da sanyi kau sannan kuma daga nan sai ka shiga inda yake a haka ma gaskiya ba a baka shawaran ka shiga inda yake da sanyi kau don ba lafiya ba ce sanyi kau din nan baina baina dai ta yaya maniyatan mu na Najeriya za su kare kan kansu daga cin karo da wannan matsala ta heat stroke wato wanda tsananin zafi ke haddasawa wanda takan kai ga rasa rai gaskiya wannan abin da bahaushe yake cewa rigakafi ta fi magani shine kawai zai iya fidda mutum daga wannan kangi don saboda idan zaka jira wai hakka ji alama cewa lallai ka kai ga munzalin da ya kamata ka sha to ta sai an kai ka asibiti sannan zaka san ina kake amma idan duk sanda za ka fita daga gida ka fita da 'yan roba ka ta ruwa kana gunsa kana rufewa ka ajiye bayan 'yan mintuttuka sai ka kuma gunsa ka ajiye in ta kare ka dan samu wani waje shi a nan saudiya akwai wurare in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman ajiye sai ka sa robar ka ka ja ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida kakka damu da maganan wai fitsari gwanda ka yi fitsarin da a ce a kai ka asibiti to likita shin wani irin shiri ma kuka yi kamar asibitoci nawa ne aka kafa a nan nan makka domin kula da lafiyar maniyata mun lura da ina mahajjatan najeriya suka fi yawa sai muka kafa babban headquarter namu a wannan bangaren yawanci za su yi tafiya ne kawai sai su zo muna da asibitoci manya yan sesa sesa wanda za a iya dan kwantar da mutum a dan kara mai ruwa guda biyu sannan muna da guda uku a cikin makkan ƙanana wanda su za a tankaɗe da reraya ne in ya kama sai a kawo kawai nan manya manyan ku a kai ka wajen saudiya inda aka ga abin yana da tsanani sannan kuma a nan wajen kamar masu wanda suke da um, ciwon siga ciwon hawan jini da makamancin haka asma irin wa'innan suna iya zuwa nan wajen su karɓi magungunan su ko da sun batar ko kuma basu su sun manta ba su zo da shi ba ko ya ƙare. najeriya ta yi rashin maniyatanta to likita um, dama ba su da lafiya ne ko kuma bayan rasuwar akwai wani bincike bincike da kuka yi akwai wani abu da ya haddasa rashin nan Allah ya ji kansu da rahma mun yi bincike sosai a kansu sannan mun ba da rahoto a ga shugabanninmu amma gaskiyan al'amarin shine sun zo suna da akwai cututtukan dama gaskiya da suke damunsu tun a gida kuma 'yan uwansu sun san haka saboda haka wannan dai i think karan kwana ne ya zo da shi wanda ko a najeriya suke watakila hakan zai faru kuma watakila Allah ya kira su ne nan watakila sun samu sun yi gam da katar rasuwa a ƙasa mai tsarki amma gaskiya suna da cutansu na jikinsu kuma 'yan uwansu sun san haka kuma mun yi iya ƙoƙarinmu a nan don kula da su daidai gwargwado yadda babu wani abun da za a zata zai tashi ba tare da an kula da su ba. Me za ka gaya wa su Eh, sauran waɗanda kake jagoranta likitoci domin duk inda suka shiga su wayar da kan maniyatan nan akan wannan matsala ta wato cutar da tsananin zafi ke haddasawa wannan na farko da muka ba su likitoci da sauran ma'aikatan lafiya a najeriya shine kan wannan maganan cutar stroke so da muka zo nan sai aka ce ai ana tunanin hakan ma zai hayayyaka sosai so sai muka ƙara zage dan sai muka sanarwa cewa duk inda ma'aikacin lafiya ya haɗu da da mahajjaci ya sanar da shi cewa kada ya bar gida ba tare da ya fita da korar ruwa ba yadda na yi bayani ɗazu ka gunsa ka ajiye ka gunsa ka ajiye rigakafi ya fi magani wannan bangaren Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya madalla a gaida hawa umar to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu jau Ya ce tabbas yajin aiki shine yare mafi saurin ji ga gwamnatin Najeriya. To amma kuma a jikin talakawa raɗaɗɗin shi ke ƙarewa. Don haka ba za mu so a ce an sake komawa fagen daga ba tsakanin ɓangarorin biyu. Buƙatar mu kawai a daidaita domin yi wa tafkar hanci. wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce muna marhaban da sasantawar wucin gadi da aka yi tsakanin gwamnatin najeriya da ƙungiyoyin kwadago a ƙasar da fatan allah ya nuna mana an cimma yarjejeniyar dindindin da za ta kasance alkhairi ga dukkan ɓangarorin biyu wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi zargin dan majalisar wakilai da wani hakimi da laifin ta'addanci a jihar zamfara da jami'an 'yan sanda suka yi hakan san bai zo mana da mamaki ba da fatan za a gaggauta gurfanar da su gaban kuliya domin tabbatar da gaskiyar lamarin sako daga rabi'u nuhu na bukka wasiƙa ta ƙarshe kuma da lokaci ya bamu damar karantowa cewa ta yi assalamu alaikum voa hausa A yau na shigo wannan filin ne domin yin kira ga hukumomin Najeriya da su yi ma Allah su taimaka wa manoma su magance matsalolin tsaro musamman a gonakin da suke yin noma tare da samawa manoman wadataccen takin zamani da ingantaccen irin shuka. Yin hakan ne kawai zai magance tsadar rayuwar da muke ciki na hauhawar farashin kayan abinci. da fatan wannan kiran zai isa ga mahukuntan mahukuntanmu na najeriya allah kuma ya kawo ƙarshen hauhawar kayan masarufi a mu najeriya amen sako daga baban gida boba fajewa mun gode da waɗannan saƙonnan a ci gaba da turu mana to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To a takaicen sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama yau Alhamis kan wata makaranta da Majalisar Ɗinkin Duniya ke tafi da ita a yankin tsakiyar Gaza suka kashe mutane akalla 33. Rundunar sojin tsaron Isra'ila ta ce mayakan Hamas da suke wato suna da hannu da suke da hannu a harin da aka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba na amfani da wannan makarantar a matsayin maɓuya da kuma wurin tsara harin ta'addanci. jami'ai a kudu maso gabashin rasha yau alhamis sun ce wani hari da jirgin mara matuki na ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai a yankin Yau Alhamis gaɓoɓin ruwan arewacin Faransa shugabannin ƙasashen yamma sun yi hidimar tunawa da shekaru 80 da ƙaddamar da shirin dide na ceto turai daga mamayar turawan nazi suna kuma masu sane da yakin da ake wato aka kwashe shekaru sama da biyu ana yi a ɓangaren turan a yanzu biyo bayan mamaye Ukraine da Rasha ta yi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wani mataki kuke gani ya dace a ɗauka don rage hauhawar farashin kayayyakin masarufi musamman a lokutan bikin sallah ko kirsimeti sai mun ji daga gare ku. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau pete ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da